This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum Ramadan Karim da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da muhammadu Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na maimacin yau Litinin sha 11 ga watan Maris shekarar dubu biyu da da ashirin hudu Kafin a je abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. To hawa yayin da Falastinawa suka fara azumin watan Ramadana kamar akasarin musulmi a duk faɗin duniya, Isra'ila a yau Litinin ta kai wasu hare-hare a wasu yankunan Gaza. dakarun rasha yau litinin sun ce sun dakile wasu hare-haren jirage mara matuka da ukraine ta harba a yankunan su koreya ta kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau litinin a wani mataki na maye gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki kanun labaran kenan ganin yadda batun tsaro ke kara ci gaba da kazanta a najeriya musamman a arewacin kasar inda 'yan bindiga ke ci gaba da yin yadda suka ga dama na satar ɗalibai da sauran jama'a mun ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin najeriya da batun satan mutane ya zama tamkar wani wasan yara a gaskiya abin dai akwai ban tsoro idan shirin ya shiga jamhuriyar niger za a ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar niger sun soke harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fada shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar dan adam tare da baban gida jibirin amma fa sai an gyara zama an sha kashen farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum yayin da falasɗinawa suka fara azumin watan ramadana kamar akasarin musulmi a duk faɗin duniya isra'ila yau litinin ta kai wasu hare-hare a wasu yankunan gaza waɗannan sabbin hare-hare sun biyo bayan makonni da a kwashe ana wata tattaunawa da masar da amurka da qatar don ganin an cimma wata matsayin dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da mayakan hamas gabanin fara azumin watan ramadana matsayar da za ta hada da sako mutanen da hamas ke garkuwa da su a gaza sannan ita ma isra'ila ta saki wasu fursunonin falasɗinawa. The Muslim holy month arrives with ceasefire talks at a standstill, hunger worsening across the Gaza Strip. Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ya ce watan na Ramadana na zuwa ne yayin da tattaunawar da ake ta neman cimma matsayi tsagaita buɗe wuta ta tsaya cik. Matsalar yunwa kuma take ƙara ta'azzara. wakilan hamas a tattaunawar sun faɗa a makon da ya gabata cewa za a koma teburin sulhu a wannan mako dakarun isra'ila sun ce hare-haren da suka kai sun hada da na sama da kuma na ƙasa a yankin khan yunis da sauran yankunan kudancin gaza dakarun rasha yau litinin sun ce sun dakile wasu hare-haren jirage mara matuka da ukraine ta harba a yankunansu ma'aikatar tsaron rasha ta kara da cewa makaransu sun kakkabo jirage mara matuka guda hudu a yankin da ake kira bryansk sannan sun dakile wasu biyu a yankin oriol hada da wani a belgrade ma'aikatar tsaron ukraine ta fitar da wani sakon gargadi na hare-haren da rasha ke shirin kaiwa a yau litinin a yankunan ukraine da dama a kaikaice shugaban ukraine vladimir zelensky ya soki kiran da paparoma francis ya yi inda ya ce ya kamata ukraine ta samu kwarin gwiwar tattaunawa da rasha shekaru biyu bayan mamayar da rasha ta yi mata sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya kama hanyar zuwa jamaica a yau litinin inda zai haɗu da shugabannin yankin caribbean don samar da maslaha kan rikicin haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a ƙungiyar ƙasashen yankin karibiya da ake kira caricom a takaice ta ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ganin an samar da daidaito a fannin tsaron ƙasar da kuma buƙatu na agaji da mutane ke buƙata ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu rawa da tsaki a haiti ciki har da firayim minista ariel henry don ganin an samu bakin zarar rikicin We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Mila kenan yake cewa ba wai muna kira ga Prime Minister ya yi muramus ba ne. Muna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa. A ranar Lahadi dakarun Amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancinsu a ƙasar ta tare da tura ƙarin dakaru don samar da cikakken tsaro a ofishin. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kadan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya ganin yadda batun tsaro ke kara ci gaba da kazanta a najeriya musamman a arewacin kasar inda ko a kwanan nan sai da 'yan bindiga suka shiga wata makaranta a jihar kaduna suka sace dalibai har kusan uku da ranar kiri-kiri suke kuma ci gaba da yin yadda suka ga dama da sata dalibai da sauran jama'a akan haka ne muka ji ta bakin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alhaji adamu makarfi kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin najeriya inda batun satar mutane ya zama tamkar wani wasan yara a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho a gaskiya abin dai akwai ban tsoro kuma duk inda mutum zai lalibo amsa na wannan al'amura da suke faruwa masu kazanta na bakin ciki sai ya rasa maya za a yi ya ba da gamsasshiyar ansa kamar yadda kika yi sharhi a ce da safe an ɗeba yara fiye da guda ɗari biyu ƙananan yara wannan al'amari ya kasa fahimtar da mutane wai mene ake ciki kamar yadda kika ba da misalai wurare daban-daban kuma an ɗauki dogon lokaci ana wannan al'amari musamman arewacin wannan ƙasa gaskiya da wuya mutum kai tsaye ya lalubo amsar da zai bada idan an tambaye shi domin harkar tsaro dai wata aba ce wadda za mu ci hanki ne ka kau ga gwamnati domin duk gwamnati kowace iri akwai haƙƙi a kanta ta samar da zaman lafiya a ƙasa ta kare rayuka na al'umma da dukiyoyinsu musamman arewacin wannan ƙasa a najeriya gaskiya hajiya abin da zarar an tambaye mutum inda yana da kishin al'umma yana kishin kasarsa dole ma ya rasa me ma zai ce ya yi magana domin abin bakin cikin ya wuce inda mutum zai ce wani abu to duk da haka dai akan ce harkar tsaro wani aba ce dole al'umma su ma su ba da iyakar gudunmosu ga jami'an tsaro ga gwamnati idan suna hoɓasan da suke domin a ga an ci karfin abin ta ne za ka su ma suna iyakar ƙoƙarinsu su ba da gudunmawa domin a samu wannan al'amari ya tsaya cik a daina shi a samu walwala a ƙasar nan gaba ɗaya musamman arewacin ƙasa da aka fi samun wannan al'amari ya yi ƙamari za ka ga cewa misali wasu wuraren da aka shiga a irin wannan cin mutunci da cin fuska a kwashi mutane dinnan da yawa musamman makarantu za ka ga akan ce baya bai cika nisa da inda za ka samu kila a wata cibiya mazauni na jami'an tsaro musamman sojoji duk da dai akan ce wai suna da wata doka wadda wai in ba a ba su umarni ba dama su daga daga inda suke inda aka ce an samu kai a irin wannan al'amari ya kamata wata dokar ma in ma akwai ta kamar yadda ake yin bayani gaskiya a makarya ta domin rayukan al'umma ya fi ƙarfin a yi wasa da shi da dukiyoyinsu yanzu misali maɗauki kamar wannan wuri kuriga da aka yi magana kin ga za ki ga akwai wurare da yawa wanda yake mazauni ne na jami'an tsaro mun shiga wani karni na za a ce na'urori da ake amfani a hango waɗansu al'amura da za su ɓaci don a sanar ma a ci ƙarfin abin sai ga cewa an ce ana da su to wai me yake faruwa duk da irin wannan na'urori kullum a ce an ware kuɗi masu ɗimbin yawa. To madalla Alhaji Adamu makarfi kenan a tattaunawar mu da shi sai a biyo mu shirin mu na dare domin jin karin bayani akan tattaunawar tamu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. ta koriya ta kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau litinin a wani mataki na mai gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki likitoci masu neman sanin makamar aiki dubu sha biyu ne suka kaurace asibitoci ɗari don nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin kasar ke shirin aiwatarwa akalla likitoci masu tiyata ashirin haɗe da sauran ma'aikatan lafiya ɗari da tamanin da takwas za a tura asibitoci ashirin cikin tsawon makonni hudu a cewar ma'aikatan lafiyar ƙasar ta koriya ta kudu sai dai adadin sojojin likitoci da aka kira don taimakawa kaɗan ne daga cikin likitocin soji 2,400 da ƙasar ke da su. Darakta a Ukraine, Mislav Shanov ya samu kambun farko da ƙasar ta lashe a bikin Oscars da ake karan masu ruwa da tsaki a fagen shirya fina-finai wacce aka yi a nan Amurka. Shanov ya lashe kambun ne da fim ɗinsa mai dogon zango mai taken 20 Days in Mariupol. a ranar lahadi fim ɗin da ya yi duba kan yadda rasha ta mamaye birnin mariupol mai tashar jirage yayin jawabinsa na karbar karramawar da aka masa shanub ya ce ya gwammace bai lashe wannan kambu ba kuma a ce ba a yaƙi a ƙasarsa shanub ɗan jarida ne da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na ap ya kuma ɗauki fim ɗin ne cikin kwanakin farko da rasha ta mamaye ukraine a shekarar 2022 mamayar da ta rutsa da shi da abokanin aikinsa a birnin na mariupol. duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai jamhuriyar niger inda hukumomin mulkin sojan jamhuriyar niger din suka soke harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati da dai sauransu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na sulemomini barma kafuwar majalisar cnsp da matakin soke kundin tsarin mulkin kasar nijar da wasu mahimman matakan da suka biyo baya a washe garin juyin mulkin da aka fuskanta ne aka zayyana a takardar da shugaban majalisar cnsp janar Chani ya saka wa hannu domin bullo da dokar da ke baiwa mahukuntan rikon kwarya dama kai tsaye su yi odar kayayyaki ko ba da kwangiloli da ayyukan da suka shafi ma'aikatar tsaro da fadar shugaban kasa da batun kula da 'yan gudun hijirar cikin gida sabanin yadda a baya doka ta wajabta bi ta hanyar tsarin nan na ba da kwangila a hukunce dan fafutuka mamba a kungiyar rotab muhammadu ciroma sami na cewa bai ga matsala ba game da wannan mataki misali yanzu a ba mutum kasuwa ta yaje sau bindigogi ko wasu abubuwa ya kawo tsarin da zabi da hanyar da zabi da matakan da ake bi ba ɗaya suke ba da irin wangana a ba mutum kuɗaɗe je so haci ko so cimaka ko so suga ya kawo a cikin ƙasa. sabuwar dokar ta kuma tanadi matakin sauwaƙe biyan haraji wa irin waɗannan kwangiloli a tsawon wa'adin mulkin riƙon ƙwarya shugaban kungiyar farar kula ta fcr sule umaru bai gamsu da wannan tsari ba hanya ce ta bana arziki hanya ce ta ai abun da an ka ga dama hanya ce ta a ba wannan ofishin tsaron ƙasa yuka da nama shi abun da ya ga dama shi gasa shi ci a can ba ita wannan gwamnati ta ɗauki alkawarin cewa da za ta kula da dalar talaka za a sa dalar talaka inda ya ga dama batun sirrin tsaro na daga cikin dalilan da wasu 'yan kasa ke bayyanawa a matsayin wata hujjar da za a iya fakewa da ita wajen ɗaukar wannan mataki. Ba sabon abu ba ne, harkokin kare ƙasa ba harkoki ne wanda ake wasa da su ba, ko wasu labarai wanda ba a bada su kowa ya sani tunda makiya na ƙasa suna yin su ɗauki wannan labarai su yi amfani da shi kuma su cuta mu ƙasa. To amma reshen Transparency International a Niger a ta bakin shugaban ƙungiyar Malaman Wada na da shakku kan ainihin dalilin shimfiɗa wannan tsari mai cike da rufa-rufa. ba a sa gida cikin secret defense ba a sa gina kamfani cikin secret defense ko makamai yau ba a iya sa cikin secret defense don saboda akwai cikin catalog akwai su musu internet da inda ka je kana gani ka yaƙi ma yau ana yin shi an direct mutane na gani a tele kenan a ce an ɓoye ma mutane wannan kishin kuɗi na jama'a a ce an kashe su cikin duhu yadda ake so ba kwanta e eh, ba ma jama'a adalci ba kamata ya yi ga doka a soke ta don sabida an ce an ɗauki iko saboda tsaron ƙasa kuma yau abin da ake yi shi ma mdn ne ya ma mdn baya dokokin jamhuriyar nijar sun yi tanadin cewa ba da kwangilar da darajarta ta kai miliyan 300 na sefa wani abu ne da ya zama dole hukumomi su yi sanarwa a taron majalisar ministoci haka kuma wajibi ne a guji bayar da kwangila a ƙarƙashin tsarin da gani sai kai dalili kenan a watan fabrairun da ya gabata wasu 'yan nijar suka sha guni bayan da hukumomin mulkin soja suka yi odar motoci sama da 100 domin amfanin jami'an tsaro waɗanda aka kesta cewa darajar su ta haura miliyan dubu hudu na sefa da aka fitar daga asusun tarbacen gudunmuwar 'yan ƙasa fssb ba tare da an shawarci jama'a ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To Madalla an gaida Salimu Mani Barma masu aruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a ƙara ta zama a saurari shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushimin. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan sace dalibai 'yan makaranta fiye da 200 biyu da aka yi a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. To kowane mataki gwamnati ke shirin ɗauka domin gano wa'annan yara tare da dawo da su wajen iyayensu ga dai gwamna Obasani. Tabbatar muku Allah ya da ba yaro da zai bace Allah ya da. To su ma dai iyaye da kuma kuma al'ummar garin na kuriga sun tofa albarkacin bakin su kamar haka an so mu ya eh, mu ku ji tausayin mu ku ji kan mu ya Allah Allah shi kadai muka dogara da shi an zo an dauke an kashe faran har gida haɗaka an hallaka shi bayan wata ɗaya yanzu gashi an zo an ji da yan makaranta dan Allah dan annabi a taimaka mana wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar ta da hankali da jefa damuwa ga zukatan masu sani ciwon kansu duba da cewar hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha fara shine dambu ya yawa baya jin mai to da fatan dai za a yi sauraro lafiya can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Shirin namu na yau zai karkata ne zuwa garin Kuriga da ke jihar Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya inda makon da ya gabata wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban sakandare da na firamare fiye da ɗari biyu lamarin da kuma tuni ya fara jan hankalin hukumomi na ciki da wajen Najeriya musamman ma dai majalisar ɗinkin duniya to kowane mataki gwamnati ke ɗauka taimaka domin shawo kan wannan lamari ko gano yaran da aka sace ga dai gwamna ubasani na jihar Kaduna. Abin da ya kawo ni na farko muku jaje kuma na biyu in tabbatar muku shirin Allah ya da a matsayi na gwamnan jihar Kaduna da kuka zaɓe ni shi yasa na na jona abu da safe a ko na taso yanzu na zo domin muku jaje kuma in tabbatar can Allah ya da ba yaro da zai bace Allah ya da kuma insha Allah da dan Allah ko kafin zo wurin nan na magana da national security advisor shugaban security na kasa wato malam nuhu badu kuma a yanzu haka ana nana kokari wani abin ba za mu faɗi a rediyo ba ko a jarida saboda bai kamata ba ma jami'an tsaro sun bijima kuma insha Allah za mu da yaran nan dukkan su gida insha Allah duk abin da za mu yi in ya kama in zo ku da ne kullum in zo na da ku za mu yi Allah domin ita gwamnati amfaninta kare dukiyar al'umma da rayukansu su shine babban abin da gwamnati ta sa a gaba kuma wannan abu ne wanda amana ne aka bamu kuma in allah yadda za mu yi a kokarin mu ga cewa mun nemo haƙƙin al'umma mu gaba ke gwamna obasani kenan na jihar kaduna yake jaje ga iyaye da kuma yan uwan yaran da aka sace a garin kurga da ke jihar kaduna waje daya ga abin wata daga cikin iyayen da aka sace 'ya'yan nasu a garin na kurga ke cewa muna neman taimako wajen allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yaran mu sun fita gida ta fita da lura jikinta ba ta jin daɗi na kora ta akan ta tafi makaranta kar ta killace ko karya ba ta yi ba yan ta'adda sun kawo mamaya sun mamaye makarantar nan ba ta inda yaran mu za su fita sai wanda Allah ya tsirata matasan mu sun yi bakin kokarin su ba su da makami wanda za su iya cuto mamu wa'innan yara sun ba mu cikin wani halin ibtila'i muna hangen 'ya'yan mu ana kora mana su min kuka min kuka uba sani ka taimaka mana don girman Allah da manzan shi ka taimaka mana yaran mu suna can a cikin itila'i ga yunwa ga rana ga tafiya ga bakin ciki sun ban mu a cikin wani hali ku riga ba mu cikin tsaro matasan mu suna kwana a bakin daji a bakin rahuka domin su kare mu da mu da dukiyoyin mu ku riga ba sa ba akuya ba su ban mu da komai ba ga yunwa da take damun mu uba sani dan Allah dan annabi uba sani ka taimaka mana da nuhu baɗu Allah shine gata mu ku ne gata mu ku ceto man wa'annan yara ga guda ɗaya daga ciki yau Allah ba shi mafita ya gudu ya zo cikin wani mawuyacin hali ba ci ba sha dan Allah dan annabi ku taimaka mana kuwa Allah da manzon shi ku kwato mu yayan mu Allah an so mu yayan mu ku ji tausayin mu ku ji kan mu ya Allah Allah shi kaɗai muka dogara da shi an zo an ɗauke an kashe faran har gida haɗaka an hallaka shi bayan wata ɗaya yanzu gashi an zo an ji 'yan makaranta matasa mu ba su da makaman da wa'innan barayi suke da shi dan Allah dan annabi a taimaka mana a tausaya mana 'ya'yan mu kanana ga su nan zazzan na ba mu da abin da zamu ba su face illa da bakin ciki da ya damu ƙana ƙaramin yaro ya kwana bai ci ba a kurga saboda tashin hankali ba dan sanda a kurga ba su waje a kurga ba mu da kowa sai Allah da manzon shi yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita muka dogara ita kadai ne cin moriyar mu na gwamnati yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yara Sani ka taimaka mana dan Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci annabin Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ni ga hawan jini na damuna da me zan ji da me gidana da me zai tallafa man bakin daji ba dama dan gari ya fita a kama shi dan ta'adda su ce a kawo kuɗi me za mu ba su sun hana a yi noma sun hana a yi kiwo an ban mu cikin talauci kamar ba mu tare da gwamnati nuhu rubado ka taimaka mana dan allah dan annabi ka zuka mu ka taimaka mana allah ka tausaya mana mun ji bayanan da kai mun gamsu ba mu gamsu bane amma muna ƙara neman tallahi wajen allah yau dawo wannan da yayi ya daga mana hankali a yanda muka ga halin da yake ciki saboda gashi shi namiji ne ya tagayyara ina ga 'yan mata dan Allah dan annabi a taimaka mana mun san kun jajirce a jiya mun ga alamu amma muna neman neman ƙara taimako da ƙwarin gwiwa dan Allah ku taimaka mana ku ji tausayin mu ku ji kanmu a kurga. to koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi kadai Dr. Yahuza Ahmed Gezo wani masanin tsaro a Najeriya to wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar da hankali da jefa damuwa ga zukatan masu sani ciwon kansu duba da cewar a hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya su amma kamar yadda na sha faɗa shine dambu ya yawa baya jimai jami'an tsaron da ake da su a najeriya sun yi karanci karancin da basu kai kashi ashirin da biyar cikin ɗari na bukatar da ake da ita don tunkarar wannan matsalar tsaro ba abu na biyu gazawar da aka yi na tunkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tunkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe kafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro watakila da an isa kaiwa akalla kashi saba'in da biyar zuwa tamanin cikin ɗari na yaƙi da wannan matsala. Abu na uku shine wato akwai damuwa matuka a ce ana mai da hankali wajen ɗaukar yara 'yan mata domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku. Na farko sau za a iya iya musu fyaɗe na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar matakin da ya kamata akan lokaci ba duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda duk da yake muna yabawa a ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara da sauran abokan aikin shi da sauran hukumomin tsaro na faɗi tashi da suke yi domin dole ne mu rika karfafa su ba za mu ce ba sa komai ba domin ba da ba sa yin komai da ni da kai a inda muke da yanzu ba mu isa mu magana a nan gurin da muke da kai muna tattauna wannan magana ba. Wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa dama. Wani irin na kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar bangaren ilimi ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan. Na farko zai ruguza zukatan iyayen yara, na biyu zai karya wa malamai gwiwa, sannan kuma na uku zai kawo na ga koma bayan harkar ilimi, sannan na hudu kwarin ilimin da ribar makomar arewacin najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai kara faduwa sannan na biyar makomar kasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da kwari to lalle makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka sannan abu na na shida shine wato zai jefa wa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'oi domin za a kai ga yanayin da zai zama babu muna ɗalibai da za su iya tafiya a tsare a matsayin abu ya ci gaba da faruwa yana taba makarantu kanana na sakandare to ka ga babu yadda za a yi wata za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a kaga malaman jami'a da dama za su rasa aikin yi domin idan babu aikin da za a yi za a zo a ce a rage ma'aikata to wannan wani abu ne mai matsanancin hadari kuma mai barazana ga makomar ilimi a kasa baki daya da masu haro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin a jihar kaduna isa lawal ikara da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin juri lelas gersham naku baban gida jibrin ke cewa huta lafiya sai da mako. can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi ni abun rainawa himma da kwaro. To madalla an gaida baban gida Jibril masu yanzu kuma ga nasihar azumi. Ni ce Aminatu Yusuf daga Kumasi watan Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan mun gode ma Allah da ya bamu wanga wata kuma wanga shekara. Ubangijin Allah ya sa muna cikin da aka yarda da su Allah ya fi muna kurakuranmu. Ramadan ya yi tasiri ga dukkan musulmi saboda me kamin ma a yi ramadan ina jin wani nauyi daga jikina wallahi azim ina ji na jinya kamar wata shida kenan ko bakwai yau alhamdulillah na kulle halin na ji sauki kari ga jinyan da nike yi don haka ramadan alhamdulillah ala kulle halin alhamdulillah ni'matul islam ibadan mu dama mu masu ibada ne sa'annan kuma muna kaunan da soyayya kuma na yin azumi don muna azumi alhamis da atani sannan kuma muna kiyaman laini to yanzu kuma watan da ya zama dole ne composing ga mumini musulmi dole ko miki yanka kamata ce kakamanta kenan mun ci riba kuma kenan ya karu ga dukan ibadun da muke yi sallolinmu kuma ga sallan tarawi sannan kuma ga nafilolin da malumma muke bamu a wurin tafsiri yau a ce kuyi na fila raka a kaza gobe a ce kuyi kaza muna yawan karanta alkur'ani fiya ga lokacin da ba watan ramadan ba domin cikin watan ga aka sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani mai girma don haka ya yi tasiri a wurina ya yi tasiri nasa kuma a dukkan musulmi na duniya baki daya to madalla Allah ya sa cikin masu rabo yanzu kuma ga Mahmud ya shigo da takaitattun labarai yayin da falastinawa suka fara azumin watan ramadana kamar su aksarin musulmi a duk faɗin duniya isra'ila yau litinin ta kai wasu harara wasu yankunan gaza waɗannan sabbin harhare sun biyo bayan makonni da a kwashe ana wata tattaunawa da masar da amurka da qatar dan ganin an cima wata matsayin dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da mayakan hamas gabanin fara azumin watan na ramadan matsayin da za ta hada da sako mutanen da hamas ke garkuwa da su a gaza sannan ita ma isra'ila ta saki wasu fursunonin falastinawa dakarun rasha yau litinin sun ce sun dakile wasu hare-haren jirage mara matuka da ukraine ta harba a yankunan su ma'aikatar tsaron rashar ta kara da cewa makaransu sun kakkabo jirage mara matuka guda hudu a yankin da ake kira bryansk sannan sun dakile wasu biyu a yankin oriol hada da wani yanki da ake kira belgrade ma'aikatar tsaron ukraine ta fitar da wani sakon gargadi na hare-haren da rasha ke shirin kaiwa a yau litinin a yankunan ukraine da dama a kaikaice shugaban ukraine vladimir zelensky ya soki kiran da paparoma francis ya yi inda ya ce ya kamata ukraine ta samu kwarin gwiwa tattaunawa da rasha shekaru biyu bayan mamayar da rasha ta yi mata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kama hanyar zuwa jamaica a yau litinin inda zai haɗu da shugabannin yankin caribbean don samar da maslaha kan rikicin haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'ar ƙasar ƙungiyar ƙasashen yankin karibiya da ake kira caricom a takaice ta ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ganin an samar da daidaito a fannin tsaron ƙasar da kuma bukatu na agaji da mutanen kasa ke bukata ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a haiti ciki har da firayim minista ariel henry ganin an samu bakin zaren rikicin koriya ta kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar ayo litinin a wani mataki na mai gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki likitoci sama masu neman sanin makamar aiki dubu sha biyu ne suka wa asibitoci ɗari da nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin kasar ke shirin aiwatarwa. akalla likitoci masu tiyata ashirin haɗe da sauran ma'aikatan lafiya 138 za a tura asibitoci ashirin cikin kwanaki hudu a cewar ma'aikatar lafiyar ƙasar. To masu aro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ta da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Lathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Carr. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjima. jima.